cikin yardarsa da amincewarsa da ya ba mu damar sake haduwa a wannan majalisi namu na littafin bugwetul musulmi wanda muke bibiyar wannan littafi muna muraja'arsa lura da cewa littafi ne da ɗaliban ilimi suna yawan karatunsa to sai muka ga bari mu ta littafin mu ƙara bita wannan littafin domin ƙara hararo wasu abubuwa a cikinsa yau za mu tashi babi na goma sha takwas inda mala ya ce hurumatun nazarin rajuli ila nisa al'ajinabiyyaci ce wa man uburojihin wato yau malam yana so mana magana akan ababe guda biyu haramcin kallon namiji zuwa ga mata waɗanda suke ajanabansa haramcin dalilai na shari'a da hadisan annabi muhammad sallallahu ta'ala alaihi wasallama da ayoyin qur'ani da suka yi magana akan haramun ne ga namiji ya kurawa macen da ba muharramarsa ba idanu yana kallonta haramun ne da kuma hannun da shari'a ta yi ga hitan mata barkatai ba libala kamar yadda aka yi yau galibin mu maza sakacinmu ya yi yawa saboda za ka ga mata suna yawo ba bisa da tsari ba to za mu ji dalilai na shari'a da suka hana haka Allah subhanahu wa ta'ala ya ambata cikin alkur'ani ta mai girma suratul ahzab Allah subhanahu wata'ala yake cewa wa idza muhunna mata'an fas'aluhunna min wara'il hijab Allah ce أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولئن سألتموهن متاء فاسألوا Allah ce wa iza idan za ku tambayi matan annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam mata'al wasu kayan amfani wasu kayayyaki da kuke da bukata su ba kayan da za ku yi aiki da su nan ana magana da sahabban annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam kaga da idan ana magana kirki da mutunci da ladabi ba kamar sahabin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam in ana magana kamun kai da mutunci ba kamar matan annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam sai Allah ya ce wa idza sa'altumuhunna mata'an in za ku tambayi matan annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallama wasu kayan amfani to fas'aluhunna min wara'ir hijab fas'aluhunna min wara'i ihija in za ku tambaye su waɗannan kayan amfanin to ku tambaye su su bayan shamaki ma'ana tsakaninku da ku da su ya zama na akwai wani abu da ya sha makance kamar yanzu ka ce gidan mai gidanka ko gidan malaminka ko gidan yayanka shin matar yayanka ajanabiyarka ce ko muharramarka ce tambayar kudanka matan yayanka ajanabiyarka ce ko muharramarka ce matan yayanka muharramarka ta matan yayanka haramun naka aure ta iya sake ta a abar mai tambaya ko kadarce yanzu yayanka ya rasu kai ba ma ya rasu ba sai sake ta dai wani dalili ya sa ya sake ta kai ko ka san kirkinta da mutuncinta sai ka ji kana so haramun ne ka aure ta kinan ba muharrama ka ta to ta ajinabiyar ka ta to in za ka na inda take za ka shiga gidanta to ka kai wuf ka shige cikin gida ka tsaya nan baki-baki bayan ka shigo gidan dan wannan shamakin da a tsakani yan wannan gina daga ce salamu alaikum assalamu alaikum ta ce wa alaikum salam wa ke sallama ka ce anti ni na wa ne wa ne kai da gidanka ka ka tsayawa bakin gida kana salama sai ka ce ba gidanka ba sai ka ce eh da haƙuri mai gida ya ce a ba da kan ka tsayawa kanan ta miƙo ma abin ko ku kace to in kina son in shigo sa hijabi kaga don min wara hijab ko dai ka sa sutura ta musulunci in za ka shiga ka lullube jikinka sannan ka shigo kaga min wara hijab ko kuma a'a ka tsaya nan bakin gida ka yi sallama ka miƙo maka abin da za ta miƙo maka in ba ta da hijabi ka miƙo maka shi kawai ka tawarka wannan shine zaman lahiya shine kwanciyar hankali ma in ka ganta tsirarinta daga ita sai zani ga riga kana ganin damutsa hannunta kana ganin wuyanta to ka kalli haram ita kuma ta gwada ma hara kuma wanga shari'a ba zan mai gyaran ta ba wallahi banda haka kwacce shi ka na kancinta wala ta ya shaka shi inda Allah to ku tsaya yau yaya mace to nawa an kai me ka matsalar kanan miji shi wa matan matar yaya ne ciki me ka wannan sakaci irin wanda muka hawa sa aka yi wasan kanan miji akwai daɗi ko babu ta in ka ɗan shigo cikin yana ce a'a ka ji wallahi iya kuma waɗanda tuwa yi kasa to da yau wanga wallahi ba ta yi ma kyau ba ko da ke tuwa ne ruwan kyau ke ni wala ba su jahili a da din ne ba ki kallo na ma to bar da dan gyara ma diga inna da wallahi to ina hada ma yayi wani ga abin da kika yi ko la an bartuwa gida wato shedan ba rago ne mala shedan zai kama lallashin kai da ita sai kun haɗu ku cimma kunya ta ƙarshen ƙarshe shi kuma ko magi shina dariya ya ci mabukata ce eh inda yayan ka zuwa ka ta can tab an ci bakwai sai kun girma kun tsuwa kuna wa kallon kuju kallon banza Allah ya kare to mata malama ita muharrama ce ko ajnabiya ce ajnabiya ce to ko da su suna ganin kuɗiyarsu ne gidan katashi yanzu ɗauki irin ka gidan malamin ka tun kana ɗan yaro wani wanka sannu sannu ka girma har balaga don da za ka shigo a gidan nan ka zo mataki saboda gudun hitina kada ka ga wani abu gare ta wanda shidan zai kawata to amma yau an waye gari mata in kana biyo waɗanga ka'ida kai ka zama wani wani dan dan mai aka cewa dan tsarani dan kanki eh ba ba kawai ma kuma ko ka zama kawai to ka ji abu? Allah ya sau. To kun ga ‘yan su ba sa lura mu mu lura in ba so haɗaka mu mu daka. ita mace kullum rauni gare ta tana da rauni bai dace a ce ki shigo lungun da wani yake ba daga ke sai zane ga gaba eh daga ke sai zane ga gaba ita wai wauta irin ta mace wai ganin ta kai shi wanga karamin yaro shi wanga karamin yaro ke guda mai haram wallahi malam muna yara muna shiga gidaje irin na 'yan uwa da sauransu wallahi malam mu mun san fitar da ciki ba dan kariyar ubangiji ba da yanzu dun mun faɗa hijina tun da wanka haka yi irin dan wanka na sabantaka karka abokin gida sai ga matan mutane na cikin lonka ciki yanzu ganin kiwai da da da da bubuce da wangan wai wai wai kyau ko ba su yi wallahi da suka eh to yi wahi kyau, to yi wahi yau wanka to min ruwan guda ya ne min ruwan da kyawu ne to mata shaidanu nuna. ku ya tara kwada su Allah ya kare mu na min wara a hijab ku tambaye su kayan da za su baku bayan shamaki sallate zalikun yin haka din a daharu li qulubikum ya fi tsalki ga zukatanku ku sahabban annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama da sauran mu'minai ya fi tsalki ga zukatanku kai ma in ba ganta ba cikin wata irin kama ka huta Ba gan ganka ba kai ma ka huta jama'a wallahi ana son zaman lahiya dole a haka in ku ba a so to fitinar da muke ciki yau ga ta nan tana abuwa to ina ga waɗanga almajirai masu shiga gidajenmu eh da sunan aiki yaro gudan zindikin ƙato mala ya balaga eh ana a zan arziki ne cikin wando ne a ƙunin shiru ko ba a gani ba su satuwa yin ƙwarai galibinsu wani ɗan wando zai ɗaukuwa hisa malan gashi ya balaga ana samu zara ko ba a samu to shin ko banda matan gidan ina ta yanda a cikin gidan ɗiyan gidan su kuma yan matan daga tasowa ya kamata a ban mataki ta haka in muna son zaman lahiya mu ɗauka ko kuma da almajirai ko kusan ɗaukan mataki in ka ga eh, mace balagagga gidan da kake duwar ta ka zure maka kai nesa nesa da ita wallahi ban mantawa a jega na yi aiki wani gida wata yarinya gidan nan budurwa ce tana ta shi shige ina cewa a ni ba su haka na ce wai ba kauyen banza da wuri in ce na yadda ba kauye da shin don Allah mala inda na bi gidan nan da na zauna aiki shin ba da ta makunya ba ran da gidan nan suna gano na cewa tare da yarinya nan tasu nake ran nan girma na bi wada ba wallahi malam musamman irin ka san harkar gida sai a bar kuɗi da kai sai yarinya cikin gida ko za a guga ko za a ami sai yi zaune sai a ce wance zaunen kama mawa na hira kuma babu hijabi kaga ana ana samun matsala to amma da yake Allah in ya kare ka ka karu wallahi malam mun samu kariya ubangiji alhamdulillah muna matasan wallahi ba dan wannan kariyar ba wallahi da yanzu muna makabartar tarihi an gama da malam ka rike mutuncinka kaga waɗanda ƴan yara kai kuna hulɗa da su wallahi in ka rike mutuncinka nan gaba sun ka girma sun ka tsuwa suna ganin ka. amma wallahi duk yarinyar da ka kuskura kwaɗanka ya kai ka gare ta wallahi tallahi in kun tsuwa ba ta yadda da kai kuma ba ta ɗiyanta ba ta yadda musu game da kai ko islamiyya ka buɗa an ka ce a kai sauran wata cewa kuma wai kura ba ki gashi a ce wancan wace irin magana ta ba a ni ne sa abin da ya sa duk da wannan magana kuma ba ni hana min faɗa bi ta ai shi ya sani kaga an samu matsala Allah ya kare wannan aya tana suratul ahzab game da mata su zauna ɗakunan su haramun ne su yi ta in babu dura Allah ya sake cewa hayar suratul azab wa qarra fi buyutikum wa qarna fi buyutikum wa la tabarrajna tabarrujal jahiliyyati al jirgin ya Allah su subhanahu wata'ala yana magana da mata yake cewa wa qarna fi buyutikunna wa qarna ku tabbata fi buyutikunna a cikin dakunan ku haka Allah ya ce wa su kuma da tun wanda Allah ce su zauna ɗakin su dan na fa da wahala ta tashi gare su ba dai Allah ce su zauna ba shi ko shi dan ce to ba a san rita yasa za ka duk unguwa musamman muna akwai dama in ka shiga irin unguwanni na bariki wallahi bataliya bataliya ta mata ɗaya za ka suna yawo ba a saye ba a sai suwa ba a ci ba a sadada yawon ina mai ina ina nana ana zuwa ɗaya eh, ake tsaye ba ke kewance ga mummun hito da ce ko tsaya yan taho ita ma ta ɗauko hijabin ta taya rashin kunyan matan nan wallahi ya kai ko hijabi ba musa in sun kato da hijabansu haka ɗaya suka rafi abu sai an ga wani teta ce ke zaɗan sa idon gana sa hijabin ki in an ga ire-iren mutum na ce wa wallahi da wani na ina tallaki ina zuwa ki tallata ki eh sai a ce ku tafi ki sa hijabi ina mutunci malan matan nan suna suna abubuwa wallahi bai dace ba wanda ya hana ki je ganin yan uwanki ba wanda ya hana ki ce ziyara ba wanda ya hana ki illa lura da aiki ta kama ki je in ki girma ki dawo dace amma a ce mace ta zauna yawon unguwa wallahi malam ba ɗabi'a biyan da ta wani mu ma maza mu na da kasance wanda kawai babu ruwan shi duk inda ba ta tsira za ta ce ta zo babu ruwan shi to la ba daidai ba Allah ce wa karna fi buyutukun ku zauna cikin gidajen ku wala tabarrajna tabarrujal jahiliyyati al-ula kada ku dora fita irin fitan mutanen jahiliya na farko menene fitan mutane jahiliya na farko mace ta hito ta hitar da tsintsiyar kawarta wannan kwabrinta haka ake ba ka gama cewa makwabta na zartana kamar yanzu misali nan makwabta gidan gida alaji garba ko gidan nan yin za a ranar dan zan ya ka daura ga gaba nan tsintsiyar kawa kwabrinta da hili in kai magana ce ina nan ku ce to nan ɗaya zanna nan gidan alaji Funan gidan su hajiya funan gidan manaja sai nan kaka ci nan da nan sai na sa sai sai sai sai shi ko ba Allah ya kawo baki ne ka san mace in ba ka ba cikin ka ba son ta kai ta hakarin ka kaga da ta hakarin ka an samu matsala Allah ya kare wannan shi ne umarnin da Allah ya ba mata su zauna gidajensu to yau sai aka waye gari aka samu akasi yau mata babu inda suka jin daɗi irin gidajen da ba na su in mace na zaune gidanta jin ta kai kamar ka ɗora ta masa sa san da waina za a yi ta kaci sai sai an kai to a ta gidajen makwauta ce waga ko ai wallahi ko da haɗi kana ɗaya shi dai a sa kai ilan Allah bai yi ma tattalin arziki ba da yawa makwabtanka na da AC shina da kaza shina da janarita yana da sola ai mala ina jin gidan nan za su kama yi in kai ma a a to ban zuwa nan makwauta a ɗan sha iska wanda sha iska jiwon ga ƙoga wuta mata da Allah ana yi ku ba yi eh Allah shirya wa ta'ala Allah madaukakin sarki yace har yanzu dai a ayoyin da yake suna da tsawo amma dai haka za mu karanta su a gurguje Allah ce kullil mu'minina yaghuddu min absarihim قل قل للمؤمنين يغضون من أبصارهم وللمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظون فروجهم ذلك أزكى لهم إن الله خبير بما يصنعون sai an kuna kwanza ƙul'arin hundida wani ya ce da ke ya gawa Eh, Allah ya samu gani Allah ya ce suratul abin nan suratul nuru ko Nuru ce eh Allah su da ya Allah ce kullil mu'minina ka ce ma mu'minai maza ya guddu min absarihim su runtse daga gannansu su daina kallon matan da ba nasu su daina kallon matan da ba muharraman su ba Hadda wanga ɗabi'a da kuma ga muna yi ga waya ka kalli wanga kalli wanga da su mata yau sun mai da kansu karu wai ba ciyar za su ba suna bayanar da tsiraicin sa ga ɗaya mace ta yi dogar ta zo, ta haifar da rabin mamanta ta ce da Allah ku ɗiba mini gari na isa aure to in ke isa aure ta yadda ki tambayi tambayi uban cikin in ke isa aure ta ki guda ba. kan ko ki guda ma uwar cikin ki eh ka tambaye ka ce mamadi bani da kyau gani na ya sauri amma iskanci eh ne da lalaci mala da talak talakai kaga yaro saurayi mala bai taɓa ganin mamman bace ba mala an gwada mai rabin mamma har hau cewa zai ko gani ba sai ga yaro yan makale ma waya ɗan ɗajen ƙwarar kuru da ko da idanu kuma haka aka yi ba yara matasa saboda abubuwan da ake kallo cikin waya haka ɗaya wata za ta zo cikin waya malam sai ta shargar rawa ta yi tarawa duk jikinta ko'ina sai iya kada don ɗaya ta da hankalin matasa da kuma magidanta masu rashin lahiya na zina a to malam duk wanda ba rashin lahiya na zina a gare ba to don ya ga wata mace na shirgar rawa miruwa ne in ga wata na shirgar rawa ba sai ka kashe waya kaɗai ba ka shiga cikin gida ka ce ke wancan ɗan musu Cike ke iya nan ta tsarin marki kai ka tsarin marki kasa tsarin marki kai kasa tsarin marki alhaji na nan kusa to ku tambaye da cije mata rawar tsarin marki ka ce ke wanda da Allah ka shemi rawa ka rufe daki ta koya ta kwasa rawa malam sai ta yi zuwa ka ce ya yi, wata iska na gani ga sanzo wani nuni za ka gwada mai iska ta wai rawa ta kai ni da addaki ta ce Allah wa da ko na gode tun da san da zamana eh ba haka za kai haramun ne mata ka tema rawa a tambayar kuna nake bala bakar haramun ne matan mutum ta yi mai rawa shi gani wanga a asosan gari aka faɗi ko kuma ana sosa ba ita ce sai kawai ɗakin ka ka shige cikin ɗaya ka cike min a sosa in ma ki ita ma a so ta yi taimaka mala sai ta zuwa ba dai yi da ba to amma in babu iskanci yau mace na tuwa wai zindir duniya wai zindir wai cikin duniya don wanda ya abu ga facebook wallaha bai da bambanci da wanda ya ke kasuwa ya tara mutane wallaha gumi wanda ya ke kasuwa don wanda ya ke kasuwa kasuwa garin ɗaya da hagani wanda ya abu bisa facebook duk duniya ta taggadai amma saboda rashin mutuncin mutanen nan da rashin ladabinsu haka za a ga mace ta zo tana wai a sosa har da hidda ƙugunta wata wai ta shida ne ta wala ke gama da Allah ke gama da Allah wala za ki gane baki da wani wala kwarai ku in dai so sa so za a can gumi wala wala kirina so sa baki baki <laughs> wallahi ba Ah. a ah, to kayan babu rashin koya sai ne hawa ga wartin da aka duk shige cikin ɗaki kiwa mijin kiwa in kwaɗan kwalamar rawa ki kai san mata nan da ka ganin su malam ko usta zai wala malam suna son rawa a ah, wani ka aza kai kai aza ka waɗanda yaran da ka ganin suna har da komi wai kawai wala ba haka wasu kifa su kawo da su malam shige cikin ɗaki ciki da Allah ne ina ta ji ana cewa wani abu waiwar su Allah ce irin wannan ce a wara kwaso zai ba a ganin konan wurin yan suna sai tabi tabi su yara yan mata ba ka hana musu rawa sun suna yara suka tashi da musu eh shi ko namiji shi rawa ci na ta gana musu in namiji ya dawo an gane in namiji ya dawo yana rawa to ya mai da kai ne ya kama ɗan dauna kun gane jama'a to Allah ya kare saboda haka sai mun ta hatsaye mun kuɗa ƙullin muminina ya gudu min afsari ka ce mun muminai su tsaye daga gannansu daga kallon matan da suke wato a su wa ya hafazu furujahu su kiyaye su wallahi kai haka na rantse da Allah daga lokacin da ka fara soyayya da ‘yan mata ka barka shi. duk lotutukan ka sun bai a ne yake zaman wallahi da yaro ya fara ganin wata ya je yana son ɗiyan mutane wallahi ya samu matsala ya noti ne ya bani walla. saboda ba kai ba karatu kullum ka zauna ita ɗaya gari ga idanunka ‘yan ka baka har da ba har da ka eh ba ka yi karatun boko kun gane ba ka iya karatun boko ba ka iya karatun arabiya kowane ba ka iya sai ka lalace saboda haka wallahi sai kun ta sai kun ta tsaye kuna yara ku yi hankuri da rayuwar ku yi hankuri ku kama kan kun je da Allah ce mu'minai da mu'minai da Allah ta magana ce wa ya furu jahun su kiyaye al'aurorinsu zalika azaka lahu kiyaye al'aurorin nan Allah ce shi yayi tsalki a gare su kuna ji in kana son ka samu tsalkin rayuwa ka kama kanka kakka yadda da duk wata ɗaya mace ta lalata ka amana da uwayenka sun haka ka koma inda suke haka kakka bari zalika azaka lahu wannan ya tsarki gare su inna Allah khabirun bima yasta'ud Allah masani ne mai ba da labari da abin da mutane suke aikatawa wannan kenan ko to aya ta gaba kuma haka Allah ya zano irin matan da ya halatta mace ko sun ganta ko ta ko sun ganta babu hijabi ba lahi bane karanto mace wa qulil mu'mina hmm? hmm? وقل للمؤمنات يغضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها وليضربن بنخورهن وليضربن وليضربن بخمورهن بخمره بخمورهن على على جيوبهن ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن أو أبعشن ولا ترى كاوشة a ah, ƙur'ani gumbi na hmm. <laughs> Allah ce wa kullil mu'minati ce wa mu'minai mata can da an ba da umarni ga mu'minai wa to an ka ce wa kullil mu'minati ka ce wa mu'minai mata ya kududuna min asalihin su rince daga gannan su wa ya hafafta furujahunna su kiyaye al'aurorinsu wala zinata zinatahunna kada su bayyana da adonsu illa ma su hada mina sai dai abin da ya bayyana wale da ribna bi humrihinna su yi bugu da mayahwayyansu ma'ana su sanya manya-manyan hijabai ala a akan sassaninsu kar su bayyana da adonsu sai Allah zana waɗanda ya halatta su ga adonsu to kai ba ciki hmm. malami bai ciki malamin ba ka ciki ko alama don gana malamin mace bai yiwa ka ga kwalliyar ta da ka ga yarinya da wani ado da mi ka ce ki ta waje ta aji ta waje baka san wani abu ba ita mace haɗa ta da wata mace wata ka ce ta ki goge mata wannan abin da ta sa ga bakin ta kanka wanda su ka ce dai wannan abin kana nuna wani abu na muni saboda wannan abubuwan su ne ka jahitin Allah ya kare to aya dai doguwa ce ba za mu tsaya mu ishe ta ba annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya ce iya iyakun wadda ala nisa ka ku daga shiga gidan da adda mata an ka ce nisa ba a ce matan aure ba a ce ‘yan mata an ce dai mata ka kala rajulun minal ansa wani mutum daga cikin mutanen madina ya ce ya rasulallah ya manzan Allah afara aikar hamu shi manzan Allah ko da hamu waye hamu kanan mishi waye hamu yaron mai gida waye hamu almajirin gida waye hamu duk wanda ba muharramin mace ba sai wani tambaya ce to manzon Allah har da miji har da abokin miji kaga wata baka da biya da muka yi mutum ya zo wai shi abokin ka kai kuwawa eh ka sai da shi gidanka saki bakinka ka ta yato da da tsokar nama da cikin ta ta to ta muku zaune ina fara an tashi iya suwanci ka ce ke ce kuma ki tashi gari kabar yadda mata kawai don mutane na abokan ka dinga zauna tsirara nawa an kai aboki ya nemi mata aboki ne ba sa da kawa wallahi kana nan yana duya kan lemar mata ka san muku abinda muka so kuwa su ne ka yi mata ta yana da kyau ba da ka yi abokin kama bai nan kai aure ko mai labari yana makaranta yadda an ka da auren sai a ce a wani an ce a muje? muje mu eh wai abin da na dauko ina iya zabe to da haka da zuwa ya ganta saman ta da kasa ta ya kalle ta ya ga ta sai a gani an ta ta shakke zanga ya ta abubuwa to kai har ya san abubuwa ya kalle ta ke da haka ka ce shirihi ka ce wa mata ka in abokinka zai zo su gaisa ba haramun ne su gaisa ba ka sa hijabin ka rufe cikinta ka ce da Allah gawa da na ina sake so ku gaisa da shi da hannun yanzu ka zo nan bakin kowa gida in magana da falo ka zo nan falo ka zo nan falo a ku gaisa da tare da kai da kai da ita ga shi ga ka ina wani yaya gida lafiya lau haka ana makaranta eh muna makaranta wallahi to sannu da zuwa yau ba san sai akwai abinci ta dauko ta kawo muku duka ai wannan ba ni haramu ne ba shi amma magana ta yi zaune ku yi hira da kai da ita da mijinta a ce kai tambaya zan kai nan tambaya shin kai abokinta eh kai shi abokinka na ko abokinta na sai ita abokiya ya ta koko shi abokinta abokin wana abokin kana kai ko to kai abutan ita ko yana abokin ta to sai abutan in yana so mata ta kawo ta sai abuta in ya to da mata ta mata ta shige cikin gida 'Yan awa guda za a yi sai abuta kai ko kai abuta da kai da abokinka yau ba haka aka yi ba an waye gari ma saboda wayewa namiji na iya zuwa gida miji bai nan ya ce mata ta je ta kawo abinci ta zauna su yi hira wallahi wani mutum muna tare da shi ce wallahi wani ka san wani na ce ya ce na ya lokacin da ina ce gida na bai nan mata ta yayi tahiya sai ta kawo abinci falo ta taho nan ta yi zaune ta ci kwalliya ta yi ya ce ma na sai in ci mata ɗaya da Allah bari ya kawo ya ce damar yadda ka ta da rara sai sai yana ɗan jin wani abu da ya ce wala da ganin sai zai sullace ta ce ya ce sai ta ce min ai bai na ya yi tafiya yana dubai waye waye ah, to amma babu matsala kai kwancin ya ce to shi kenan bai nan kuma ta ce kai kwancin ka to ni ya ce sai ji to bari in ya ce wala bayan gida ɗaya zabi ta kata da ajiya ta huta ta kwanci na da ya yi na sauki to ta a za a cewa mai gida bai nan kai aboki ne ka kwan cikin gida nai kuma mata tana cikin gidan nan ana mai kyau wallahi in ba Allah ya kare ba ana samun matsala in shi shina da imani ita kasa imaninta sannan ita ba su gaba da sha imani gare ta sai kare Allah ma la sai kare Allah ba da aka wala ba sauran da ɗabi'a su yi tiyatar su eh Allah ya kare rawahu al-buhari wa muslim wannan hadisi imam al-buhari da muslim suka rawaito shi qala rahimahullah mai littafin bugu ya ce wal hamu huwa qaribul zawj abinda aka ce mahamu dan uwan miji kalan miji ko wan miji ka san mu ga al'adar mu ta Hausa ba zan ba fulani ba al'adar mu ta Hausa shi wanka surukin matakar wanda ji haka ne wanka surukinta ga al'adam shi yasa za ga in ma wanka zai shigo cikin gida sai dai tsaya ɗaya baki baki ce a faɗa wata so mu kai tsaye ɗaya faɗa wata ne bai shi bai yadda yi wo shige ba cikin gida amma shi kananka to ga al'adam mutabalan ta balan ka mata kamata ta ita ita ma mai gida suka ci bari suka ce wa mai gida a'a mai gida an samu mota. kai ku bari faɗa muku wata magana wallahi mu ban san mana zalli ba kawai wallahi mata uwanka hannu tana iya samu aljihu ta ce bari mu gani bi muka samu wallahi haka nan wallahi haka al'auraka sai ka ce a ƙunzu billahi kai da Allah bari na haka da wani. kuma wallahi ina haɗa mai yayawa ne kira na haka eh? haka za su ci to ka yadda ka zama wawa daga cin abin kunya don duk wanda ya taɓa matar wane mana ya cin makwai wallahi ka kunya kunya duniya ne ka a yi ta lahira wallahi ka yi ka ku san kuma wallahi kun ya duniyar ta lahira to kun ya duniya ta yi ta wallahi wala ta lahira Allah ya kare to da an ce hamu qalibu zawji dan uwan miji ka akhi kuma dan uwa ne wa ibn ammi kuma dan uwa ne kuma dan kare ne ku jiwa to duk waɗanda al'ada mu duba shi sun gida ba duk waɗanda wanda ya shigo ya to gida shigowa da zai to duk haram kwarai haram mamaki kwai haramun ne wa misluhu akwai misalin wanga karibu zawjati dan uwan mace Allah zai laisa bi muharram wanda ba muharram ita duk wanda dan uwan mace in ba nuno guda sun ka sha ba in ba kanan tana wanda uwarsu guda ubansu guda ba ko wanda ba ubansu guda ba ko wanda ba su guda ba wallahi haramu na kato shi shige ma cikin gida wanda sunan dan uwansa nawa an kai sun ka kanci da su wala ba su da yanzu al'adar mu an ka ce wanga to ba mace nan shige ma zai cikin gida wai to ba shin ta to ya halatta ya shiga cikin gidan mace shi zaune cikin ɗakin ka ba ta da kai ba dai ba tambayar da zai yana auren ta ko bai auren ta ya halatta ka auri to ba shakka tambayar kuna daga a ya halatta ya halatta to in ka ce gidan to ba shakka da ya ba ki ya uwanka ka ce da Allah a faɗa wacce shiga kanin ka ji za ka wuce aka biwa da shi ta sa hijazan da ta yi to kin garka nan ko ta yi to nan a awanan mu eh wacce ya gida ana na ana wuta ko in jin da ana kyautawa miji ya san cewa kanki ce alhamdulillah wa shi kenan ka yi da wuce ka wuce wa ya akwai dan wani coca cola ko dan wani soko ko dan wani abu tayi ce da Allah wa ni bari a kawo masa ko daga cikin gidan ta aiko kuma yan naira hamsin yan naira 100 ka sai ka dan uwan taki ba wanda ya hana ka amma magana ka shige cikin gida ka shige dakin ta to wala haramun ku sani da kyau eh Allah zai lantsa muharram kabna amliha kamar dan aminta ɗanwan babanta wabna haliha ɗan ƙaunar babanka ɗanyar babanka waɗanda wasu sun wasu su yi rage jimala, ya kusa ɗan ƙaunar babanka ya yi halatta ɗan ƙanan babanta tana aure ne ɗanwan babanta tana aure ne ɗan ƙaunar ƙuwata tana aure ɗanyar ƙuwata tana aure so in kai magana kai lauɗin su kai to Allah ya nuna mutum kishi idan na kuma haka hana min shi kai ba ka kaunar zumunci ni wallahi ban kace to ba shari'a ta ba malam duk gidajen mu yan uwan matan mu sun so su gidan da ba su tsaya ba bakin gida a sallamo maka ita ta tuwo ga ita in kuwa lura ta kama rashin laya ko wani abu to ga miji ya shiga tare da kai da miji kai miji ku shiga tare ga ka ga ka ga ɗan uwanka su gaisa malam sakaci da wannan shari'a shi ya ja mana fitina da bincike ciki yau wala ya da huluna alaiha waɗanda duk ba su shiga inda mata illa ma a zarce tare da kashi aw muharram ko muharram ga ɗan uwan babanka kuna ji kuke yaya magana ta ga ɗan uwan babanka ga wanta wanda ubansu guda ko su guda ko uwarsu guda uban su guda so biyu sun kafa to ya halatta su shiga gidanka da yanzu shi wanga wanda suke uwa guda uba guda ko wanda suke uba guda ko wanda suke uwa guda ni an matsayi ne muharramin tana daidai shiga da miji wallahi bai bari wanga ya kace ka sai in mutuwa kin ko kake ta ko ina bari babu mai yadda ga ana kwanciya da iyaye wata uwarsu guda uban su guda wala sai dai aka shi to sai shari'a ta ce tun da wanka muharrarinta kai ba muharrarinta ba ne to ku bi in kun ka so ya halatta ku shiga gidan amma ta sa hijabinta ba don wanga ba kai dan uwanta wanda ka kowa guda uba guda ba don kai da sa hijabi ba don wanga ta ba shi ta shi ta sa hijabi ba shi ka ji wala akwai aiki yanzu a gama misali in za ka shiga nan gidan honorable ko ba kan na ba wani zan shiga yanzu ai shekarun jiya ina da ta kai musu na je na gaida da uwata da a gidan amma sun sa al'ada ta in zan zo gaishe ki sai na yi sallama in ni sallama in ce ku ce ma wancan nina ta ɗaukar hijabin ta fita in na shiga na gaba ta ɗaukar hijabin ta ba in jiya ta ce a jiya in gaishe ki mai zumunta in ta in kowa ba wanda ya hana amma wallahi wata ɗabi'a da kwa ga muna yi wala a faɗa Allah kare wani abdullahi radiyallahu anhu an nabi sallallahu alaihi wasallam hadisi daga abdullahi Allah ya kara masa yadda daga annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce almar'atu al mar'atu auratun mace al'aurata mace al'aurata ana nan gaba ɗaya da al'aurata ko ina na mace al'aurata an ce ma adal waje a wani kafai banda fuska da tawuna wasu malamai suka ce ko fuska da tawuna ana nan cikin sallah amma in ba cikin sallah ba in za ta na hanori ta sa da ƙari ta sa safar hannu ta sa safar ƙafa in ana son a zauna lahiya to amma yanzu ya muka ya muke yau ba ka mace ba yau almar'atu auratu mace al'aura ce fa iza kharajat yayin da ta fito daga gidanta istasharafa har shaytan sai shi dan raka ta i oh. ai kina ba ina ina ce masa kai ki canza style style style eh. mm. ce sai kuma za ta ji magana in ba ta jiya ba da sai yau kusa gurin can da ta jiya ba ta yi da ake ba ai su waɗanda da hankali wani su titi ana taya kawo ba su stress kawo ba su gada ana wani al'ad wani nan da ka bi ta a hankali in ta shiga gidan ubanta tana shiga cikin gidan na wannan ta yi da ta barsa akwai wani da ya auri wata saboda ta kware wata ke siya malam zai kawo da gida ne an kai yanga yanga kwana daya sati ɗaya sati biyu sai ga ya banga ta ce min hmm. ya ce shin wancan taya ba ta kita ba ta ce ta wata ce to an kara ke ta ta ce a to kai kuwa na abin zama yanga kullum Wace ɗaya eh, ta ta amin ɗaya to waje yanzu duk ɗan boko da ta gama sakandare wata ce siyo ko ta ce jami'a ta dawo ta hiyarta ka kula da kyau a gani ba irin tahiyar wanda ba ta yi boko a kai dole sai ta nuna sa eh ita ce eh na gama secondary tahiyar ma akwai ta yan secondary school na gama secondary akwai ta na ƙara jihohi e. akwai ni na ƙara jana eh na ƙara hn wala ka zo akwai ta hmm. Allah ya samu gani. Kala aurata kawai al'aura ta fi wujudu ta sarha. wajen wajen wajaucin sutarci jikinta an al'ayuna daga idanun mutane fa iza harajat in ta hito isa hirafa shaitan lazimha da shi dahi lazimce ta ba wasa wata la'a ya kara mata wasu wasu shi ta saba shi wasu wasu eh Allah ya kare to kuma yi musa hadisi guda mu tsaya wannan hadisin da yake kun ga ba hadisi bane maganganu ne na mai littafi ya Yau ba. annabi sallallahu alaihi wasallama yace la ya khalu wannan rajulun jibra imra'atin da dana la ya khalu wannan rajulun shi ita baya in tambaye ku kuna ba ansa malan namiji na malan namiji na shi malan na cikin maza to la ya khalu wannan rajulun jibra kada wani namiji yake banda da wata mace la ya halu wannan rajulun bi mar'atin wani namiji bai taba keɓanta da wata mace ba illa kana salisu ma shaytan shi shi da nan ko ma da ni kan gani a islamiyya a primary a secondary school yana yawan kiran yan mata lungu shi dai ke zo nan shaytan ai bincike ne hmm. kaga mutum ya kada akwai da waɗannan shekarun ko islamiyya malamin shi aka yi kujera sai kina ɗauka hankalin mutane can sai ka jawab ya ce ke zo na. sai ta so to na in sun ka zo da shi da ita haramun na gana da suka amma kai abdullahi kirami yariyar can ku zo tare abdullahi kirami yariyar can ku zo tare in dai ba cikin mutane yake ba amma in da mun cikin mutane yake ka ce ke zo na to in can zo kaga cikin mutane yake ko kai a sarkin rashin kunya ba ka mutar rashin mutunci to amma tun da kai ɗaya kake sai ka ce abdullahi kiran ne yare ce ke malam na kiran sai ka ce a ku zo tare da kai da ba dan kun ga zo ke ya an kai ki fito babu ina ina ina rifiki ta makaranta ina ka zanki in ki sake to muna haka ina baki tashi amma in ka kire da kai sai ita ke murmushi kai za ta yi ta sai ita mace da ta ga za ka wahala ke ka malam ku ya hankali da gaskiya wa da zarar mace ta ga za ka wahala ta tun makamanta na kariya sai ta hanci su in mai idanu gare ta kace to ta hannu fita ma kwalla <laughs> ne ba ke duk abin da zai tare maka shi wala zai da ka ta karin ka mace bana ita wala ku ya tarafu wala ku ya tarafu balle ku dalibai ko malami ya daina zuzure ma daliba ce ba magana daliba ka daina zure ma da mutane kawai period ko ka daina zure ma da mutane wani magana ka shige cikin ajiyar kana malami wani shirye ɗaya mutane wai magana muka yi haramun ne babu yin haka nan sai shi ɗaya zan uku Allah ya kare zai je da wannan hadisin kuma hadisi ne hasan to da haka wallahi malam ku a islamiyya da makarantar nan boko da su ne kare ku ko ku zan ku sai duk malamin da kuka gani da wasu ɗabi'u miyagu wala ku samu ne ku mai nasiya kara makalla abu gaskiya Allah son fara siya to wace na siya kara makalla kashi wala babu wanda zai ba kashi don kawa malamin ka nasiya babu babu nasiha tsakanin ɗalibi da malami babu nasiha kai ba hidima nasiha ba kai in kai da ba daidai ba ba hidima nasiha ba ka so kai suwa shi assalamu alaikum kara makalla da Allah ai hakuri na so na yi ma wata magana to gaskiya malam kai hakuri abinda ke faruwa ka yi taka tsantsan kasani wani hadisi da zan tuna karantar da mu wanda Allah ce la ya kalu wannan rajulun bi imra'ati illa kana salatan kuma shida annabi ya ce mutum ba zai ke banta da wata mace ba sai shaytan ya zama uku kar maka la wannan daliban kashi daliban kashi bai kamata kana dinga kiranta cikin ɗaki, ko cikin aji ko wani loko kuna ke ba kuma malam kai hankali in malam sai nan ta ba ta mali don Allah ka yi ni ni ganin ni da in zauna i gulmar ka ƙara in zo in faɗa kuma ka yi hankuri don wasu abin da suka irin haka sai makuwa kuma mai ta suru wani ba iya haka to a sai yin in faɗa maka afiya maka na ka yi hankuri assalamu alaikum in eh, ce kai zo nan wa za ka yau ka sa hadisi yanzu duk hukuncin da zai babar shi ba in ba baka fi haka da hukumar makaranta ah. A kan ɗaya layi ka zama da wani ya banka shi ka gani ana kyale shi kan mi ai yanzu akwai abin da kuma gani wanda ba mu gani akwai abin da kuma gani ne mu ba mu gani shi taimako ne na ba kai ka taimaka kwanan baya da dadewa kusan shekara biyu ne kyan zo su yara na ba kashi wai haka aka rika kwamiti wai aka zauna da su wai halammi a tsakanin su da ni yace a ah, an da kan wai za a rika kwamiti yace a rika kwamiti ma a je a tambaye su ne a tsakanin nan su su faɗi yana da wata matsala da su ko yana da wata alaƙa an ka bincika babu wata alaƙa da ke na hada lishin mutum shi za'a kuma mutum guda ba wala sai an kula kuma ku ku taimaka in kuma ba ka iya faɗi to da wani ka faɗa sun dai nan wala wallahi malam ka ga yaniyar can wallahi malam ku shiga tsakaninsa da malam wani kada halaka shi suna yawan kibewa da ita ka faɗi dalilai da hujjoji sai a shirya mai nasi ce mai ɗaya zan yi na zuwa na ganka da wani kake kiɗe wani ya samu kai wani kiɗe a cikin ka ga bai mutuntawa don cewa na gani don ido na idanun wakili na ya ganin min na gani ke bai dace ba uwaye sun ba da amana ɗiyansu a kula musu da tarbiyyarsu a ba su karatu kai ko ka dinga zamewa ko aure haka fi ɗaya a dinga mun ka sanar doka ko aure haka fi ɗaya yarinya makarantar haramu na a gana ni na sa wannan doka ko wata haka fi da aure bari har a tashi hukuma can gidansu ka isu ta inda uwayenta amma dai nan makaranta ba hakki zuwa ta sannan ko aure haka da dan mace ba ka ɗaukar ta bisa abin hawa ko mota ko mashin bambari in ni gani ɗayan biyu ko dai ka bar makaranta ko kuma ka isa wanda ayi don ba kai ka kame ita makaranta ba uwayen da suka kawo ta wa'ada alhakin shi kai da gida amma ba ka ɗaukar ta bisa mashi ko malami ba yarinya ne duk bai dace ba kun gani kuma magana to don ni duk bai ɗauki sauran 'yan ta ba sai ita zargi ne akwai malamin da aka shi ma wurin yana tashi daga nan da wata yarinya haka an tashi wani yana zuwa can sai tsaya sai fito sai azata ga gidan nan cikin unguwar kuma ko ya azata ba shi. ko a ganin muka ce to sai an nema lalala mm. eh lalala eh. <laughs> mu mu mai dawa wala shi yasa raje sun gaba da shi ya isa ko rasu rashin kunya ne to da haka in ka ga ma yarinya ta cika wasa da malami dan lallabo dan malami wallahi yani da wasa da kashe da malama da tayi yawa a jakunan ta sai a jakunan ta Allah ya samu dace san za mu tsayawa abinda ma karanta daidai Allah shi mu ladarta muna kudi Allah ya yi muna Allah shi amintar da mu daga abin da muke jin tsoro da yayi muna damuwa baki daya Allah da ke cewa subhanaka allahumma wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayka assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh